Masu sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu lokaci yayi da za a saurari fassarar Alƙur'ani mai girma daga bakin Dr. Isa Alfantami, shirin da kamfanin Gera Oil Mills Nigeria Limited ke ɗaukar nauyin kawo muku. Ashir Umar ke cewa a yi sauraro lafiya. أعوذ بالله السميع العليم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكساب هدوء أولا مسلاتنا مسجد القرآن دون تفسير القرآن bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. muna masu farawa kamar kullum da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya tsunduma mu a firdausi gobe kiyama a yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na goma sha hudu a wannan wata da hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu insha ta'ala mun tsaya a cikin sura ta hudu wato suratun nisa'i jiya da ikon allah mun tsaya a kan daidai aya ta saba'in da uku yau za mu tashi akan aya ta saba'in da hudu insha allah A dukkan wani wanda yake wani aikin da bai saba wa addini ba ko ya dace da addini ko yake iya taimakawa lafiyarmu da rayuwarmu wajibi ne mu ba da goyon baya akan haka mu manufarmu shine duk aikin da ya zama don Allah ake ko kuma maslaha ne ga al'umma to muna goyon bayansa ko muna ciki ko ba ma cikinsa duk abin da ya zama cutarwa ne ga addini ko da rayuwa ba ma cikinsa kuma ba ma goyon bayansa a kula ga wannan tunatarwa na a tunatar da mutane akan tsafta da kuma kiyaye dokokin zubar da shara muhimmin al'amari ne malaman musulunci da dama sun yi ta rubuce-rubuce akan muhimmancin ajiye komai a inda ya dace zubar da shara inda ya dace ruwan sha ajiye shi inda ya dace kula da banɗaki a inda ya dace suka kafa hujja da ayat da Allah ke cewa wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma sai ce me illa bil haqq ba mu halicci sammai da kasai ba don wasa Allah ya ce ba don wasa ba ne mun halicci da abin da ke tsakaninsu ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu ba Allah ya ce don wasa mun halicce su da gaskiya ne don haka malamai suka ce halittan da Allah ya wa sammai da kasai da mu a ciki da sharan gaba daya akwai wata hikima da Allah ya sa ya halicce mu banda wannan da Allah ya zo maganar mu yake cewa huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha Allah shi ne ya kirkire mu daga ƙasa ya kuma daidaita mu a bayan ƙasa addinin musulunci addinin tsafta ne abin da ake kafa hujja da shi cewa annazafatu min al wannan ba hadisi ne amma magana ce mai ta hikima cewa tsafta iya daga cikin imani in ka duba ta bangarori da dama addinin mu addinin tsafta ne in ka ce duk duniya babu addinin da ya karantar da tsafta irin musulunci zan yadda na farko kana alwala a kullum mafi kankanta kusan sau biyar ko adadin abin da ya kama da haka matukar ta warware bayan kowace sallah za ka yi alwala sau biyar kana iya yin wankan janaba akwai wanda wajibi ne a kanka wankan juma'a wajibi ne a kanka mace tana alwala sau biyar ko adadin da ya kai kama da haka wanka jinin al'ada wajibi ne a kanta wankan janaba wajibi ne a kanta wanka na jinin biki wajibi ne a kanta a ta annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya kwatanta alwala da muke yi da cewa misali mutum ne a kofar gidansa akwai tafki kullum yana shiga tafkin nan yana wanka sau biyar shin za a samu dauda a jikinsa sabbai suka ce ba zai a samu bai ce wannan shine misalin alwala da kuke yi na sallah so da haka addinin mu addinin tsafta ne don mu yin wanka ma an wajabta mana ka yi wanka akwai lokacin da yin wanka tilas ne bahaushe ya ce dole gyada ta yi mai in ta idan mutum bai wankan janaba ba da gangan iya da ikon yi idan ya sallah ba sallar ba ta yi ba bai yi wankan juma'a ba yana iya taba ingancin sallarsa duka wannan menene mutum ya yi ma gaba ɗaya sallah babu alwala wannan alwalar sallar ba ta yi ba me dalili saboda sallar ba ta yi ba saboda yin alwala wajibi ne gare mu miftahu salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mabudin sallah shine tsarki malamai suka ce anan ya kunshi tsarki da alwala haramtar maka yin magana a cikin sallah shine kai kabbaran hala harama abinda ke halatarwa kuma shine yin sallama a sallah da wannan yake bayyana mana yan uwa a fili cewa addini mu addinin tsafta ne idan aka ce akwai ka'idodi na ga wurin zubar da shara wajibi ne musulmi ya bi wannan ka'ida din saboda zubar da shara a wurin da bai dace ba wannan ba addini bane balma yana cutar da addinin naka yana kuma cutar da lafiyan yan uwanka yau akwai cututtuka na zamani da dama da ana daukan su ne a cikin shara wani lokaci ma shekan sharan ake dalilin shekan wani iska da ke ciki ko cuta da ke ciki sai ta cutar da mutum annabi tsira da aminci sabbata a gare shi lokacin da ya hijira daga garin makka ya koma garin madina ya samu garin madina gari ne na kazanta saboda yahudawa sun bata garin da kazanta babu haske kwata-kwata a cikin garin madina ta kowane bangare babu haske annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da ya koma garin ai sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake aika sautu mutum ya zo yana hidimarsa ai bikin magaji baya hana magajiya kai ba ka zo kallon kamera ne, ka zo jin tafsiri ne shike na hankalinka na wurin tafsirin me kuma za ka kalla annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya je shi garin madina ya samu gari ne na kazanta da dauda saboda tsabar kazantar da ke garin madina sanda sahabbai suka kyamaci garin suka ji ba sa son sa yana zuwa project na farko da ya shine sanitation aka gyara garin babu ruwan sha yasa aka yi rijiyoyi na zamani masu kyau aka yi wajen zubar da shara aka tsaftace garin garin madina ya zama iya daga cikin mafi garin da ya fi kowanne tsafta yanzu a duniya saboda me saboda addinin mu addinin tsafta ne kuma shi ne abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya yi. duk yadda kake in ka shiga gari mai kyau mai tsafta sai ga ya burge ka ko da kwa garin kauye ne akwai abin sha'awa amma in ka zo gari ka ga ba abin da ake yi sai zubar da shara duk inda aka ga dama baya baka sha'awa bakin masallaci an tara shara bakin kasuwa shara bakin sinima shara bakin makaranta shara bakin kofar gida shara bakin ko ina shara babu abin sha'awa a wannan garin so haka mu zama masu kiyaye ka'ida idan an ce ga wajen zubar da shara to kar mu zubar da sharan sai a wurin wannan addini idan kuma aka ce ga wajen nan aka ce ga lokacin zubar da shara sai mu kiyaye lokacin don shi ma addini ne mai yiwa ce in zubar daga safe zuwa karfe 8 karfe 9 za a kwashe in na ki zubarwa karfe 8 sai karfe 10 na zubar dalilin zubar wanda na yi goma an zo an bi shara karfe 9 to wannan sharar da ka zubar karfe 10 na safe mai yiwa sai gobe karfe 9 a kwashe ta za ta yi awa ɗaya awa 23 tana wari akan hanya tana cutar da al'umma so da waɗannan ababe da haka duniya ke ci gaba kuma da haka al'umma ke yin nasara amma kar mu ɗauka cewa wai yanzu a'a babu ruwanmu ai ba sai fa ba addini suke ba a'a wannan tsarin addini ne duk wanda ya kawo wani abun da bai ci karo da addini ba za mu ce sami'ina wa ata'ana mu inda ake sabani da mu ya zama ya taba haƙƙin Allah in bai taba haƙƙin Allah ba kuma akwai maslaha ga al'umma muna goyon sa amma abin da ya taba haƙƙin Allah ko kuma al'amarin da ya zama akwai cutarwa a ciki to sai mu ce sami'ina wa asaida so da wannan bisa ga karantarwar addini babu laifi da ka ina kwadaitar da yan uwa da ke gaba gare ni da kuma masu ji a rediyo wannan abin da suke da shi na bukata na kiyaye zubar da shara a wurin da aka tanada da kuma lokacin da aka sa zubar da shara idan muka yi wannan daidai ne a cikin addinin mu bal ma addini ya wajabta mana biyayya akan al'amarin da zai me zai kare lafiyar mu Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya ba mu ikon zubar da shara a lokacin da ya dace a wurin da ya dace kuma irin sharar da ta dace mafhum tayyib Allah ya mana jagoranci a ran ba mun tsaya akan aya ta 73 insha Allah za mu tashi akan ta 74 da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل سيئا في سبيل الله أتفرك الله alladhina yashruna alhayata dunya bil akhirah jama'ar da suke ba da duniya don su nemi lahira wa mai yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki a tafarkin Allah fayukutal har aka kashe shi aw ya ghalib ko kuma ya rinjayi abokin gabansa fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi lada wanda yake mai girma a musulunci akwai bambanci tsakanin aljihad da alkital kalmomi ne da akwai misconceptions da yawa a kansu waɗanda suke kin addinin musulunci suna aiki da kalmar jihadi don ɓata addinin musulunci don ɗauke hankalin mutane daga musulunta saboda ba su fahimci ma menene jihadi ba kalmar jihadi ba wai kisan kai kaɗai shine jihadi ba karantar da addini ka ce wa jama'a su biyayya ga Allah sunansa jihadi ka gina masallaci sunansa jihadi ka gina makaranta sunansa jihadi a kawo marar lafiya bai da lafiya ka saya masa magani sunansa jihadi a yi hatsari ka zo ka taimaka waɗanda suka yi hatsari irin aikin da 'yan road safety ke yi sunansa mai jihadi ka yi ƙoƙarin kare rayukan mutane daga kashe su waɗanda za a zalunce su a matsayinka na musulmi in don allah ka yi sunansa menene jihadi ka ɗauki kuɗi ka taimaka wa marayu da sabbin musulunta sunansa mai. jihadi duk wannan a musulunci sunansa jihadi ma'anan jihadi kalma ce dunkulalliya da ke nuna taimakon addinin Allah ko taimakon al'umma don a samu lada a wurin Allah da duk wannan ya shiga ciki shi yasa karkashin ayat da Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ibnu usaimin rai yake cewa waɗanda suka yi kokari a tafarkin mu yace ba wai suka yi yaƙi ba duk wani ɓangaren da ka taimaki addini ko ka taimaki al'umma don a yi nasara sunansa jihadi na biyu abun da yake keɓantuwa da yaƙi shine kalmar alƙital alƙital ishara ne zuwa ga yaƙi akwai wuraren da shari'a ya halartar da yaƙi amma gabanin wani ya zargi addini da yasa me yasa ya halartar da yaƙi akwai wata gwamnati a duniya da ba ta shirin yaƙi da wacce da ke zaune lafiya da wanda ba ta zaune lafiya an taɓa samun hukuma da ba ta da shirin yaƙi babu hukumar da ke zaune ba ta yi shiri ba in ma ta yi shiri don ta kare harin da za a kawo mata in ma ta yi shiri don ta taimaka a inda za a cuci wasu a shi kenan hatta hukuma da kanta tana da wannan tsari din menene amfanin soja a kowace ƙasa a duniya menene amfanin soja a kowace ƙasa a duniya na'am na'am addifa shine kawai defense don a kare ƙasar manufar soja sai a kare kasar to me yasa addini da ya tsari don a kare shi sai ya zama yayi laifi in dai ƙasa tana shirin a kare ta me yasa mutanen ƙasar za su jafi addinin da ya ce a kare su kalmar qital addini ya amince akwai lokacin yaƙi amma ba a koda yaushe ba gabanin addini ya halatar da yaƙi sanda yi wa waɗanda ba musulmai ba adalci da gaske akwai hadisi riwaya na Imam al-Bukhari rahimahullah annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya yace mana man qatala mu'ahidan lam yajid ra'ihatal janna wanda ya kashe mutumin da ba musulmi ba dan amana wanda baya tsangwama ya zalunce shi ya kashe shi annabi ya ce ba zai sheki kanshin aljanna ba kaga anan musulmi idan yayi ganganci ya kashe wanda ba musulmi ba na kwarai annabi ya ce ba zai sheki kanshin aljanna ba duk duniya akwai addinin da ya haramtarwa mai addinin aljanna don ya zalunci wanda yake wajen addinin babu shi ban da musulunci duk sallar ka da azuminka da aikin hajjin ka da zaki in ka zalunci wanda ba musulmi ba ka kashe annabi ya ce ba za ka shekita gashin aljanna ba duk duniya babu addinin da ya wannan adalcin a wuraren da addini ya amince da ayyaki yan takaitattun wurare ne kaɗan daga cikin su kabe da mu karanta anan saboda munasaba shine don kare kai shine kenan me self defense don ka kare kanka to ba a addini kadai ba a dokar kasa ga lauyoyi nan barista self defense ne a su dokar kasa ba laifi bane a dokar kasa ba ka kare kanka don za a haka da kai ba laifi bane to ya aka yi kasa ta amince da kare kai ba laifi bane addini da yake kare kanka sai zama laifi saboda ba a yi wa addini adalci annabi cewa man kutila duna suka kuwa ta shahidun wa man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wannan ya kira su a matsayin shahidai not only that daga cikin duk in ka duba yaƙi kashi 75 biyar cikin ɗarin da annabi tsira da yanzu tabbata a gare shi yayi yayi ne don kare su dukkan ne ko in ma kare kansa in ma kare rayukan musulmai su ne almustad'afuna wanda suke masu rauni idan ya ga ana azabtar da wasu jama'a yakan je dan yayi ne cikin doki wato yaya aka yi rescue wanda yake da rauni ya zama laifi addini abin da ya karantar kenan yan kaɗan daga cikin yakuka da ya yi bayan wanda ya yawa na sabbi kanke ya yi ne don ya yi rescue masu rauni wanda ake zalunta babu wata ƙasa a duniya da ba ta da tsarin rescue ne raunin ya shiga cikin halin kakanin kai hatta ana ware tim guda na jami'an tsaro wanda suke responding da wuri idan abu ya faru don su yi rescuing su to irin waɗannan su ne irin wuraren da addini ya halartar da a yi yaƙi don a kare masu addinin ko kuma al'umma masu rauni a duk tsarin da addini bai halartar babu wata ƙasa a duniya da ba da wannan tsarin don me don kare ƙasarta to shi addini shi ma sai don a kare to me yasa aka jahilci waɗanda ba musulmai ba akan ɗauki hankalinsu daga shiga musulunci da magana akan jihadi sai a gurgunta fahimta da magana akan hijabi sai a gurgunta al'amarin hijabin mata da magana akan polygamy mata biyu ko uku ko hudu su dan a gurgunta tare da cewa akwai 'yan addinin da ke polyandry wato shine mace ɗaya ta auri maza biyu ko uku duk ba su yi laifi ba musulunci yanzu shi ya laifi in ma aka rasa abin fada sai a ce musulunci ya haramtar da cin naman alade tare da binciken modern medicine ya tabbatar da naman alade iya da cututtuka da yake sa a jikin dan adam saboda babu abin da addini ya haramtar fasi akwai cutarwa a cikinsa ibnu usaimin rahimahullah na cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wa darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada wa kullu ma kullifahu qad yusira addini ya zo ne don ya datar da mu duk abin da zai cutar da mu addini ya hana shi so daka a wuraren da addinin musulunci ya tsara yaƙi ba wai yayi ne don ya sa a kashe ba yahude ba kawai ko don a kashe ba nasare ko don a je a cuciwa ne wallahi abin ba shine manufar addini ba ba kuma daidai ba ne dukkan aikin da wani ya yi sai ka ɗauka sai musulmi ne ya yi ba kuma daidai ba ne dukkan abin da wani ya yi da fahimtarsa ya zama dole shine karantarwar addini yau wani zai iya shigowa musulunci ma don ya bata addinin musulunci to ya ka iya da shi idan ya shigo musulunci don ya bata addini yana zuwa sai ya ce bai ma yadda da annabi manzon Allah bane amma shi addininsa sunansa musulunci dokar kasa ta hana shi ba ta hana shi ba tunda babu wata rijista da ake zuwa a yi a ce ga adadin musulmai original ga adadin kiristoti original ga adadin na yahudawa original so da haka duk wanda ya shiga wata siffa ya aikata wani aiki matukar addinin bai karanta zaube bai musulunci ne ba saboda a ka'ida kuskure ne ka gane ingancin musulunci daga halayen musulmai sai dai daga shari'ar musulunci shari'ar musulunci qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata amma aikin musulmi ko da'awar musulunci ba dole ne ya dace da Allah ya ce annabi ya ce ba in ya dace fa ni'ima in bai dace ba ba a gane musulunci daga musulmi sai dai daga tushen addini shine mai qur'ani yace mai hadisai suka ce yaya magabata mazan kwarai wato our pious predecessors suka fada wannan shine addini zaka akwai takaitattun wuraren da addini ya halartar shine Allah ya ce yuqatil fi sabilillah su yi yaƙi a tafarkin Allah alladina waɗanda ya shiruna hayata duniya bil akhirah suke ba da rayuwar duniya don su nemi lahira ai yubi'una me kenan a duniya bil akhira suke sayar da duniya da lahira wato su ba da duniya don a ba su me a ba su lahira wa man yuqatil fi sabilillah shi yasa Allah yace inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an waman awfa bi adi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi don haka sai Allah ya ce wa may yuqatil fi sabilillah duk wanda yaƙi ya kama don ya kare ransa ko don ya kare addininsa a inda aka hana karantar da addini ko don ya ƴanto masu rauni da ake azabtar da su yayi wannan don Allah fayukutal dalilin wannan aka kashe shi au ya ghalib ko kuma ya je filin yakin yayi nasara fasaufa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi lada mai girma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa lada mai girma shine aljanna anan conditions guda biyu addini ya kawo shine fayyukutal aka kashe shi au ya ghalib ko kuma yayi nasara ya rinjaya kenan waɗannan su ne biyu daga cikin abubuwan da suke faruwa a wurin yaƙi amma ba su kaɗai ba ne saboda akwai inda mutum zai je ya yi shahada ko shi ne fayi kutal na biyu kuma ya yi rinjaye wato ya rinjaye abokin gaba akwai na da ba kira ba shi ne ya je an yi nasara a kansa amma bai mutu ba saboda ba dole ne wanda aka yi nasara a kansa sai ya mutu ba akwai wurin da wani zai dawo an yi nasara a kansa nasara a kansa ta bangaren da an karya karfinsa amma kuma ba a kashe shi ba saboda addini ya kira waɗannan biyu malamai suka ce saboda su ne agalabiya mafiya yawan abubuwan da suke faruwa a filin daga shine in ma mutum ya yi shahada in ma kuma ya yi nasara akan wanda yake gaba da shi mafhum tsayin waɗannan dukkanin guda biyu kowanne ya faru ga musulmi a cikin suratu tauba Allah ya ce dukkanin su ya yi ne ababe ne masu kyau aran ma taimaka mana da aya قل لن يصيب قل هل تربصون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا فتربصوا إنا معكم متربصون a wannan aya albishir Allah ya yi wa mu musulmai yace ce ƙul annabi ka ce hal suna bina illa ihdal husnayain shin kuna dakon mu da wani abu ne ko ma bayan ɗaya daga cikin kyawawan ababe biyu ababe biyu shine annasru aw shahada annasru shine fayaghlib aw shahada fayuqtal shine illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allahu bi azabin min indihi mu kuma da muke tsammanta muku ba nasara ko shahada bane a'a shine muna muku dakon ku samu azaba daga wurin Allah subhanahu Ta'ala. aw bi aidina ko da hannun musulmai a filin daga wannan shine naku imma Allah ya muku azaba imma musulmai su lallasa ku amma mu kuma abin da muke tsammani shine ihdal husna yayin ɗayan kyawawa biyu annasru yin nasara aw shahada ko kuma aljanna shine fayuqtal aw yaghlib addinin musulunci ba addinin tsokana bane inda addinin tsokana ne da ba zai yi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bar garin makka ya hijira da fi garin madina ba ya bar mahaifarsa inda aka haife shi inda ya rayu ya koma garin da ba nasa bane ya fita a garin makka yana zubar da hawaye ma yana kuka saboda kaunar garin makka amma saboda zaman lafiyan addinin musulunci saboda san a zauna lafiyan addinin musulunci sai manzon Allah ya hijira ya koma garin Madina aka kwace dukiyoyin sahabbansa yace duka ku yi hakuri za Allah ne canja muku mafi alkhairi nan gaba saboda me saboda ɗabi'u na addinin musulunci a duk inda kaga addini ya halartar da kisan kai to babu wani option da ya saura a duniya sai wannan amma ba haka ba babu addini da ke kaffa kaffa da rayukan mutane irin addinin musulunci hatta inda shahada ta halatta ko yaki ya halatta ka musuluntar da wanda bai gane ba shi ya fi falala a wurin allah fiye da kashe shi a filin daga kama kira shi zuwa ga addini shi yasa mu abin da muka fi damuwa da shi musuluntar da wanda bai fahimta ba don ladan da ke cikin musuluntarwa ya fi ladan ma a inda jihadin ya halatta ya fi ladan kashe shi so haka babban riba shine a cikin musuluntarwa ta fi kowanne jihadi ko kuma kitali wannan last resort ne al'amari da in ya ci tira babu yadda aka iya to sai a yi to wannan kuma kasar najeriya ma na yaƙi babu wata kasar saudiya na yaƙi kasar kuwait na yaƙi kasar america na yaƙi uk na yaƙi ko akwai kasar da ba ta yaƙi to wannan yaƙin da take don kare kanta ko don kare kasarta ko don kubutar da masu rauni to addini shi ma yana da wannan tsarin yaya aka yi wancan tsarin bai zama laifi ba sai na musulunci ya zama laifi don haka fasaufa nu'tihi ajran azima Allah ya ce da sanna zamu shi lada mai girma wannan lada shine aljanna annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisin muslim ya ce ma min gha yace man ghaza duk wanda ya fita ya yaƙi a wajen yaƙi din sai wayi gari sai ya yi nasara sai ya ɗebo ganima ya ce waɗanda suka yi wannan ta'ajjalu bi sulusai jirikin dalilin ganima da suka samu ladan da ake ba wa ɗan gwagwarmaya sun samu 2 3 na ladan su tun a duniya wa baƙiya sulusun wa baƙiya a sulus kashi ɗaya cikin uku ne kaɗai ya samu a lahira wato abin da wani ke bayyana mana in mutum ya yaƙi ya samu ganima ganimar da ya samu ya samu wani rabon ladansa tun a duniya idan za a ba wa ɗan gwagwarmayan lada miliyan uku ne to wanda ya ɗebo ganima ya koshi ya ci miliyan biyunsa miliyan ɗaya ne yanzu a wurin allah a lahira amma annabi tsira da aminci saboda gaske ce wanda ya je yaƙi bai samu ganima ba ya ce tan ajruhum inda Allah azza wa jalla ladan su cikakke ne miliyan uku a wurin Allah ba a rage ko daya so wanda yake bayyana mana wanda ya gwagwarmaya a inda bukata da kama bai ci ganima ba ladansa ya fi wanda ya ci ganima a inda ya halatta a ci gari mafhum tayyib na'am wama lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaqulun والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا wa malakun me ya faru gare ku la tuqatiluna ba ku yaƙi fi sabilillah a tafarkin Allah wal mustad'afina bayan akwai masu rauni minar rijali daga maza wan nisa'i da mata wal wildani da yara alladina masu ce alladina waɗanda yaquluna suke cewa rabbana ya mahalicinmu akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha ka kubutar da mu daga cikin wannan alkarya wanda ma'abotan da suke azzalumai Allah na min ladunka waliya ya Allah ka sanya mana wani waliyi daga gare ka Allah na milladunka nasira ya Allah ka taimaka mana da wani mai taimako daga gare ka wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita ne cikin magana mafi inganci akan abin da ya faru a garin Makka a garin Makka an tsokani musulmai tsokanan ta wuce gona da iri an cuci musulmai cutar wanda ya wuce abin da kunnen dan adam zai iya ji an azabtar da musulmai azabtar wanda ya wuce abin da ɗan adam zai iya kallo an kwace dukiyoyin musulmai kwace wanda hankalin ɗan adam ba zai iya kama shi ba an kashe musulmai kisan da basirar ɗan adam ba zai iya riskansa ba daga cikin sahabbai muna ga irin azabar da aka yi wa irin su sumayya radiyallahu anha aka zubar da jininta mace ce kawai don ta yadda da Allah daya mun ga irin azabar da aka yi wa ammar bin yasir radiyallahu anha an kai matakin da sahabbai akan dora wa mutum doki a hannun dama da igiya a dora wani a hannun hagu da igiya a kora dokin nan yayi hagu wannan yayi dama sai a balla mutum annabi zira da aminci sabbata a gare shi ya wuce ana azaba iyakar azaba wa ammar bin yasir annabi na cewa sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi haƙuri iyalan yasir makoman ku aljanna annabi yana kuka ammar yana kuka annabi ba abin da zai iya masa ga azabtar da shi ana yi annabi yana zubar da hawaye amma na zubar da hawaye ba abin da annabi zai yi sai dai kawai ce sabran ala yasir fa inna maw'idakum janna ga irin su khabbab bin al-ard da yazo ya samu annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a gindin ka'aba annabi yana cikin halin kakani kai saboda irin azabar da ake wa sahabbansa yana complain annabi yana cewa walakin nakum tasta'jiluna kuna ga gane ku yi hakuri Allah zai bada nasara irin su bilal bin rabah radiyallahu anhu ana azabtar da shi a cikin kasar makka mai tsananin zafi ana kwabe shi tsirara ana masa azaba yana allah ɗaya ana cewa yumjika allahu ahad allah ne in ya ishe zo ya kwace ka abubakar siddiq radiyallahu anhu yana kuka ya fanshi bilal haka aka yi ta yi wa sahabbai azaba wannan irin azabar da aka yi sai aka wajabta musu hijira kamar yadda Allah subhanahu wataala ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'ad masira illa al mustad'afina min ar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina la yastati'una hilatan wala la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillah a cikin wannan hali annabi ya hijira da kyar ya sha zuwa garin madina sai ya bar wasu masu rauni a cikin garin makka waɗanda ya tafi ya bar nan akwai mata sun musulunta ba za su iya tafiya ba tafiya daga garin makka zuwa garin madina ya fi kilomita 400 kuma ba wai kwalta ne irin yanzu da za a bi hanya ba duwatsu ne ake hawa ake sauka wato ba za ka san sahabbai asalin usdul zaba ba ne wato zakunan kurmi ba wallahi sai ka duba irin duwatsun da suke haura suka yi hijira ka duba tsakanin makka da madina kana tafiya ka duba waɗannan duwatsun wai a ce haka dan adam ya yi wannan tafiyar babu keke ba mashin babu mota babu telefon balle a sadar babu ruwan sanyi ruwan shan ma rasa shi ake yi haka suka tafi suka je garin makka kuma madina kuma hankalinsu bai kwanta ba saboda sun bar mata a garin makka da yawa ba za su iya tafiya ba sun bar yara ƙanana ba za su iya tafiya ba akwai tsofi sun musulunta in ka ce je bayan garin makka ma ba zai iya balle zuwa garin madina in ma kace tashi mu tafi karasa shi zaka yi saboda ba zai iya ba kuma sun shiga musulunci kuma waɗannan azabar da ake yi ba mace babu yaro babu tsoho kowa kan mai uwa da wabi ake wa musulmai azaba annabi ya koma garin madina hankalinsa iya gida Shi ne sai Allah yake kwadaitar da shi akan akwai kuma masu rauni a bayatan da aka bari suna can ana azabtar da su ku yi kokarin rescuing din su wato rescuing wanda aka yi kidnapping ko ake azabtarwa laifi ne ya taba zama laifi a dokar kasa ya taba zama laifi a addini wanda ya ce a yi cikin laifi ya yi constitutionally ba laifi ba ne islamically ba laifi ba ne a kowane addini ba laifi ba ne an kama musulmi ana azabtar da su manzon Allah sai shirin ya je ya kwato su kuma dole a kwato imamu malik rahimahullahi ke akwai musulmi kwaya daya da ake rike da shi ake azabtar da shi in duk dukiyar musulman duniya za ta kare dan akwato shi wajibi ne a kashe a karbo shi duk dukiyar da aka mallaka in za a karar da ita don karbo shi yace sai an karbo shi saboda jinin dan uwanmu ya fi dukiya a wurin mu jini ba a sayan sa amma kuɗi a duniya ake samu mai ke faruwa a daidai wannan lokacin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu muke ta maganganun sa anan magana kada ce ibn abbas ya ce a lokacin da aka bar garin makka aka tafi madina hijira ya ce kuntu ana wa ummi minal mustada'afina ya ce ni da mamata muna cikin masu rauni da aka yi hijira ba za mu iya yin hijira ba ba za su iya tashi daga cikin garin makka masu je bayan gari balle zuwa garin madina ba wai a da ba a yanzu da kwalta da ruwan sanyi da komai bayan ramadana a ce duk matasan garin bauchi banda tsofi banda yara za mu tashi daga nan wurin sai mun je abuja da kafa da Allah mutum na za su kai labari ba fa a da ake hadu dutse ba ku bi kwalta ku tsaye an kuna so ku sha ruwa in kun samu masallaci ma ku huta in ma kana da hali a yanka ma kaji ka yi ɗauka bismillah duka kaji amma da kafa za a ji wallahi mutane da dama sai kaji tausayin su sai kaji tausayin mutane ba ma can ba da Allah mutum ne za su tashi daga nan su je toro local government ko alƙali local government mutum ne da kawo su tashi su je daga nan su tafi zuwa das local government mutum nawa ne za su iya wannan waɗanda za su iya ganjo local government mutum za su iya zuwa mutane ne yan kadan to balle tashi daga nan aje garin abuja yanzu a ga wani matashi ya ganshi da lafiyarsa amma daga nan an ce a tashi a das ina tabbatar maka daga nan wurin kafin a je games ne zai fara haka za yana yi karfin su ya kare saboda maza da daba a jikinsu yanzu ba motsa jini babu motsa jini yadda ka san hawainiya haka yake kawai sai dai ya ci abinci ya koshi ɗin ɗin shi kenan in ya gama sai ya bacci amma sahabbai haka suka tashi daga makka zuwa madina to an bar masu rauni shine a lokacin sai Allah yake cewa annabi wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me yasa ba za ku tashi ku yi ta gwagwarmaya ta farkin Allah ba wal mustad'afina min rijali akwai masu rauni daga cikin maza ga Abdullahi irin daga cikin dattawa da suka musulunta wal nisa'i da kuma mata wal wildani da yara kanana a cikin garin makka alladina masu cewa alladina waɗanda ya kulna suke cewa rabbana ya mahalicci mu akhrijina ka fitar da mu min hadhihi alqaryati zalimi ahluha daga cikin wannan alƙarya da ma'abotan da suke zalunci sune mushrikan garin makka a lokacin da aka fara musulunta ba sani ba sabo suke mutane azaba haka kawai sai a kama mutum a haukan dutse da shi sai a daura masa igiya sai a rika gunguro da shi yadda kasan ake zira guga yana gungurowa a kan dutse sai a ja shi hatta annabi san san ba rabu da shi ba ginnin ka'aba ya zo tsuguna ginnin ka'aba yayi sujada yana sallah aka dauko mahaifar raƙumi da itatuwa da kazanta aka dauko kwandon shara ka dora a gadon bayansa saboda nauyin abun san da ya kwanta da ya rasa yadda zai tashi yarsa Fatima ta zo ta tunkuɗa abun a kansa manzon Allah yana miƙewa ana tsokana yana ana cewa kai ne shi wannan Allah ya isa kai ne shi annabi ya daga hannu ya ce Allahumma alayka bi quraish sai kowa ya shiga taitayinsa saboda hatta nigogi da yan sara suka da yan da zamanin sahabbai wallahi in mutum ka je ginnan ka ba ka daga hannun tsoro yake yi saboda duk ta'addancin mai ta'addanci ya san akwai Allah kuma duk wasa an sa akwai inda ba a wasa to da ya daga hannu ya ce Allahumma alayka bi quraish sai kowa ya shiga taitayinsa duk a gurinsa san da ya addu'a to da ƙyar ya samu ya sha shi ma daga garin maka ya je garin madina saboda zaman lafiyar musulunci mai ke faruwa a lokacin shi ne allah ya saukar da wannan aya yana gaya marfa kun bar maza kun bar mata kun bar yara masu rauni ba za su iya yin hijira ba shin kuna tunawa da su ba za ku yi kokarin ku yanto su ba waje Allah na milla don ka waliya suna addu'a mutanen garin maka masu rauni suna cewa ya Allah ka ba mu wani waliyi daga gare ka shi yasa lokacin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya je fatu makka ya ci garin makka da yaƙi abdullahi ibn abbas ya ce to yanzu mun samu waliyi ya zo mana allah ya amsa mana waje allah na min ladunka waliyan din bayan annabi ya gama da makka zai koma sai saka itab ya ce kula da garin makka ya ce to shi kuma itab ya zama waje allah na min ladunka nasira an ba mu waliyi waliyi zai bar mu kuma ya bar mana nasiri in ji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya bar garin ya bari a garin makka kenan shi yasa duk musulmin da ke da imani in yana tana musulman da ke halin gaganuka yana damuwa da halin da suke ciki duba musulman kasar suna yanzu duba musulmai da ke ta a jihar plateau musamman garin lanka har yanzu akwai wadanda suna nan suna neman hanyar su da duba halin da musulmai ke suke a jihar ainihin borno duba a cikin jihar yobe in baka damu da damuwarsu babu imani a zuciyar dan adam wani lokaci loma za ka sa baki in ka tuna matsalar sai ka ji ba za ta wuce ba ta wuce ba ba za ta wuce ka ba dole mu rika damuwa da damuwar yan uwanmu akwai mata a dukkan garuruwan nan akwai yara a dukkan garuruwan nan akwai tsofi a dukkan garuruwan nan kana tunanin wane bar garin yanzu kowa yake da halin barin wani gari ya koma wani gari mutumin da ke tunanin da me zai bude baki ko sauri kana ce a bar garin ka dole ne akalla duk raunin imani kar mu yi addu'a ba mu tuna da yan uwanmu da suke cikin halin rauni a duniya ba mu addinin mu ba addinin zalunci ba ne duk fa irin wannan azaba da aka yi wa Annabi sallallahu a garin Makka ran da ya je garin Makka yayi nasara babban wanda ya gaba da shi a Makka shine Abu Sufyan Abu Sufyan ana ga kowa yana ga yau Abu Sufyan ya shiga uku a Makka ga Muhammad ya ci Makka ai kowa ta su akwai matsala mata Abu Sufyan ta daban ne Abu Sufyan yana can a gida yayi shiru ya firgita saboda an riga an ci garin su yanzu da yaki suka zo mushrikan Makka suka kewaye manzon Allah suna tunanin ko zai sa a kama su a yanka ne ko za a tsire su yadda suka yi wa bai a yazo to addinin musulunci addinin yafiya ne musamman in yayi nasara annabi ya ce mata zunnuna anni fa'ilun bikum da Allah me kuke zaton zan yi da ku a yanzu kowa ya sun ku da kai akhun karim wa ibn akhin karim kai dai mai daraja ne mutumin kirki kai iyayenka ma mutanen kware ne ai mun san mutanen kirki ne suka ga annabi haka budan bakin sa yace idhabu fa antum tulaqa ku je ku dukkan abin da kuka yi an yafe muku da wannan Sheikh Salman al-Aud hafizahullah yake cewa ayyu qalbin ayyu qalbin hadha wani irin zuciya ne wannan wani irin zuciya ne azabar shekara goma sha uku amma a cikin sakan ɗaya ya ce idhabu fa antum talaka maganar ta kare suna tunanin ai banda Abu Sufyan shi yana gida can ya buya saura aje kansa wato abin da ba shi ke cewa wai matsakar jini ya taɓa ka abin da ake tsammanin Abu Sufyan kenan manzo Allah ka ce yayi Abu Sufyan ya ce man da khalabai ta abi su fa huwa amin duk wanda ma muke neman sa da zargi in ya shiga gidan abu sufyan to ya aminta ba za mu taba shi ya tsira yanzu gidansa ma mafaka ne in ka shiga ka tsira balle dala duba zuciyar musulunci duba wani gidan addini namu mai tsafta mai mutunta rayukan mutane amma yau saboda zalunci da rashin adalcin magana wai wani sai ce maka wai addinin musulunci addinin ya da hankali yaushe addinin ya karantar da haka yaushe addinin ya tada hankali kuma me ya faru sai ka fahimci addinin daga abin da ya rubuta ba daga abin da musulmi ya yi ba ba za ka fahimci addini daga ɗabi'ar isa ba sai dai ka fahimta daga qur'ani don me yiwa ne aikin isa ya dace da qur'ani me yiwa ne ya kuskure saba wa ba dole ba ne abin da ne sai ya dace da ƙur'ani ko da na yi ƙoƙarin yi a matsayin ɗan adam tara ban tuna ba zan yi safa to haka ana gane ingancin musulunci ana gane madarar musulunci shine a ja aya a fassara kuma ayan kar a guntule ta don aka tafi kawo ayoyin sai sai ka guntule su don a ce me don a ce addini iyata da hankali sai ga mutum ba musulmi ba yana wata kasa wa yana rubutu akan ayoyin da suke magana akan tada hankali irin waɗannan ayoyin sai ke kawo iskokin da ke cikin su wai don ya sa mutane kar su musulunta wannan mu ba mu haka babu addinin da za mu yi ƙarya a duniya don mu hana mutane shiga sa don addinin mu bai amince da haka ba Allah ya kare mu daga wannan na'am الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله hmm. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا وند سكي إيماني يقاتلون في سبيل الله سنة غبر مياني أتفركن الله walladina kafaru wanda suka kafirta yuqatiluna fi sabilit tagut suna gwagwarmaya ne a tafarkin tagut fakatilu awliya ash-shaytan ku yaki ainihin waliyan shaytan inna kaida shaytani kana da'ifa lalle kaidin shaytan mai rai rauni ne Allah ya kare mu daga gare shi alladina amanu wanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillah a kullum gwagwarmayan su yana karewa ne a tafarkin Allah ba sa gwagwarmaya kawai dan gari ko dan kabila ko kuma dan a ce su wane ne manufarsu shine Allah da addininsu shi sa hadisi muttafaqun alaiki. annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce rajulun katilu hamiyatan wa rajulun katilu shaja'atan wa rajulun ya li liyura makanuhu ayyu dhalika fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah haka ce manzon Allah ga wani mutum yana yaƙi kawai saboda hamiya wato indignation saboda su yan kabila kaza ne suna yaƙi don kabilar su wani jirin ya katilu shaja'atan wani yana yaƙi don ya nuna shi jarumi ne mai karfi wani yana yaƙi kawai don a tarihi a tuna shi babban mayaƙi ne waye ne don Allah manzon Allah ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya maya kawai don kalmar la ilaha illallah ta ɗaukaka a bayan ƙasa shi kada yake da lada a wurin Allah shi ma sai yi da ikhlasi in ba da ikhlasi ya ba bayi da lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala zaka dukkan aikin da za mu yi sai mu yi don Allah walladina kafar wanda suka kafirta yuqatiluna fi sabili tagut suna yaƙi ne a tafarkin tagut sahabbai da suka ce anan tagut shine shaidan a ka'idar larabci tagut zakar wa yu'annas yana iya zama zakar, iya zama mu'annasi a larabci saboda ababe da dama na shiga cikin tagut alkahin na zama tagut alkahina na zama tagut asahir sahir tagut as-sahira tagut ash tagut duk waɗannan sunan kowanne tagut don haka shari'a sai ta ɗauka tagut zakar wa yu'annas yana iya zama namiji yana iya zama a mace a bisa ga sigar kulla larabci wato yana daukan dual gender kenan yana iya daukan namiji ya iya daukan mace wanda suka kafarta suna yaki ne a tafarkin tsagudu wato dan sheda abin da shaidan yake so shi yake sa suke yaki dan shi babu lokacin kawo yakuka da yawa da ake a tarihin duniya waɗanda za a yaki babu addini a ciki yanzu an taba yaki tsakanin al'aus wal khazraj a cikin in mun duba cikin adabul arabi za ka ga ana shekara 60 ana yaƙi wani yaƙin shekara 100 ana yi amma sai ka samu dalilin yaƙin yar wannan ƙabilan ne tana girki sai ta ajiye bulugarin miya a gindin tukunya sai yar waccan ƙabilar ta taka bulugarin miya sai ya karye dalilinsa sai aka yaƙin shekara 100 sai a haifi mutum a cikin yaƙin ya girma ya yaƙin ya haihu ya rasu ɗansa ya ci gaba da yaƙin a tambayi ɗan wannan yaƙin me ce kakanninmu suka fara akan bulugarin miyan kabilar mu da aka akan kwankurciya an yi yaƙi amma waɗannan al'aus wal khazraj su suka dunkule suka zama me suka zama al'ansar lokaci ɗaya addini mai da su al'ansar suka zama al'umma ƙwaya ɗaya kawai yanzu mai suke bukata wa yu'thiruna ala anfusihim walau na bihim khasasa da ma suke da shi na kuɗi sai su baka ko suna da bukata duba irin abin da sa'ad bin rabi'a yi wa abdurrahman bin auf radiyallahu anhu da ya hijira ya zo garin madina ya same shi aka ce fa'akha rasulullah baina sa'ad bin rabi'a wa abdurrahman bin au ana kulla alaka ya tafi da shi gida yace ni na fi kowa babban shagon dibino a garin madina ga shago na ka zaɓi bangaren da kake so a raba ka zaɓi ɗaya ya kai shi gida ya ce ga gidana babban gida ne nuna inda kake so a yanka biyun baka daya ya kai shi gona ya ce ga gona ta bari a tsaga biyu ka zaɓi daya iya da mata da suka kai biyu ya ce bari kira su ka zaɓi wacce kake so na sake ta sai idda ka aure ta mutanen da ke yaƙi a kan miya suka da suke wannan yankwantaka saboda imani ke wani abu sai musulunci sai ka ga mutum yadda ka san karfe yadda ka san wuta idan ya zama ustadu musulmi sai ga ya zama lup daga yayin kudin kace qala Allah sai ka ji yayi shiru sai ce an ja aya saboda haka addini yake mutane da yawa yan tauri ne addini ya mai da su ustazai hatta a zamanin sabbai akwai jama'ar da wallahi abin inda a taurin suka ci gaba da, da, mutum a yanzu da yake jin da taurin ko sara suka sai ya rena kansa dan ya gan su gudu zai yi amma addini ya mai da su lib lib imani ya shiga su ba abin da za su yi kawai sai ka ji kala Allahu kala Rasulullah duba sayyidina Umar wani ya masa laifi ya tashi zai jibge shi yana miƙewa sai aka ce hudil afuwa wa amir bulurfi wa arif anil jahilina sai ya ja da baya ya ce kayi sa'a saboda an ja aya shikenan ta lankwasa su to haka ake bukatar musulmi duk zafinka da duk bala'i ana jan aya sai kai lip shikenan to shine imani kar a ja aya kuma ka doke mutum sai an gama sai ka dawo da baya sai ka ce wallahi ni ban ji ayar ba lokacin da na miƙe wannan ba imani ba ne ita ayar ana janta sai ka nutsu kuma mu rika kara ko ba mu san ma'anan aya ba saboda mutuncin qur'ani ko hadisi ana da sai kai shiru ka ce me ma'ananta wai dai saboda ka mata kara ka dai mutuntawa ayar ko ka mutunta hadisin saboda duk taurin kan mutum ai ya dace ragaro qur'ani da hadisi to ko baka sani ba aka ce qala allah ko ayar ba muwalta bane sai ka ja da baya ce kai ma kai sa an ja aya shikenan ya ci albarkacin aya to ai ta cin albarkacin aya shi ne addinin amin faƙatilu auliya a shaitan don haka ya ce ku yaki waliyan shaytan inna da shaiɗan, kana da'ifa Lallai kaidin shaiɗan mai rauni ne a duk inda ka je shaiɗan baya nasara kaidinsa yana da rauni Allah ya kare mu daga raunin sai ya ce mai ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر بكاي دوبي با إلى الذين زوا غودن دقيل لهم أكتي مسو كفوا أيديكم ku kame hannuwanku wa aqimus sala ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakka falamma kutiba alaihimul qitalu a lokacin da aka rubuta musu yaki idza fariqun minhum sai daga wani bangare daga cikin su yakhshawna nasa suna tsoron mutane ka khashiyatillahi kaman tsoron Allah au ashadda khashiya ko ma tsoron da yafi tsoron Allah din wa gano suka ce rabbana ya mahalicin mu lima ka tabuta alainar kitala me yasa ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin karibin ai da an ɗan yi jinkiri zuwa ga wani ajali makusance Allah ya ce qul mata'ud dunya qalil jin daɗin duniya ɗan kadan ne wal akhiratu lahira khairun tafi alkhairi liman ittaqa ga wanda yake mai takawa wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ko da kwatankwacin hancin dibino ba wannan aya ta sauka a farkon lokacin da suka koma garin madina suna zaune ana ta azabtar da 'yan uwansu wasu suna hijira kaɗan kaɗan da suka samu dama daga maka su je garin madina sai a zo a doke wannan sai sabu su mazan allah an da kiwa ne sai allah ya ce kufu aidiya kuma a kai musala ku kama hannun ku karkura ma ku yi ta yin sallah kuma da zakka an kashe baban wani annabi ya ce kufu aidiya kuma a kai musala ku kame hannuwan ku tsaye da sallah ku ba da zakka haka addini ya ta yi ana kashe su ana azabtar da su saboda ba su ma kai su kare kansu ba wato self defense ma sai ka samu dama mutum ya tunkare ka da tankar yaki kai ga fito akan jaki wani self defense ya saura to shi sa self defense ma ana samun dama ne to a wannan lokacin ba su samu dama ba shine wasu ke addu'a Allah ka ba ka ba mu ka kai mu karfin da zamu kai matakin da zamu rama zamu kare kanmu an taba mu shine a lokacin daga baya abdullahi ibn abbas ya ce sai allah ya wajabta musu yaƙi musulmai suka abince su kare kansu munafukai suka ce kai an yi da wani mu ba mu shirya ba ba dalili saboda ba za su iya yi ba shine allah ya ce alam tara ila alladhina ba kai dubi zuwa ga waɗanda ba ƙila aka ce musu me kenan kufu aydiyakum wa aqimus sala ku kame hannuwanku ku rike hannuwanku ku tsaye da sallah ku ba da zakka kar ku yi fada Falan ma kutiba alaihimul qitalu ay ma furida alaihimul qitalu a lokacin da aka wajabta musu yin yaki idza fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin su sune munafikai yakhshawna nasa suna tsoron mutane ka khashiyatillahi kaman tsoron Allah aw ashadda khashiya kai ko ma tsoron da yafi na Allah duk inda munafiki yake yana jin tsoron mutane lokaci fiye da Allah subhanahu wataala saboda shi abin da yake tsoro public opinion yana tsoron publicity da duk barnar da ya yi baya tsoron Allah Allah idan ya gani bai dame shi amma me yake tsoro kada mutane su ji shi yasa duk mutumin banza bai son publicity barnar da ya yi yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl don haka wa qalu sai munafikai suka ce rabbana ya mahalicin mu lima katabta alaina al-qitala mai yasa ka wajabta mana yaki laula na ila ajalin karib da an dan kara shekara ɗaya ko biyu mana tukunna wannan shine ɗabi'un da suka bi bayan fa an yi shekara goma sha uku a makka ba yaƙi ba an zo madina an yi shekara biyu ba a yi ba an yi shekara goma sha biyar ana suna cewa bai yi ba kuma ba an ce ku je ku yaƙi wasu ba an fa ce ku kare kanku ne in an ɗauke muku masu rauni ku kwato su in an yi kidnapping masu rauni ku yi me ku kwato su abin da fa ka faɗa kenan babu ba a ce ka je ka tsokani wani ba ba a ce ka je ka da wani ba a in an kawo ma hari kare kanka in kuma an ɗauke muku wani wanda ya musu da ku karɓo kayanku shikenan abin da addini ya faɗa yanzu da Allah anan akwai ta da hankali ta ma mutumin da bai son gaskiya ba Allah ya gina ba wannan maganar ma baya son ta Allah ya kare mu daga mutanen banza Allah ya taimake mu don haka me yake faruwa shine sai yake cewa wa qalu suka ce rabbana ya mahalicin mu lima katafta alaina alqitala laula akhartana ila ajalin qaribin da ka dan yi jinkiri mana zuwa lokaci gaba to ko an kai gaban za su ce bai yi ba saboda shi munafiki baya rasa uzuri Allah ya kare mu daga munafurci da munafukai kul mata'ud dunya qalil Allah ya ce rayuwar duniya da ta hana su yin amsa kiran Allah to jin dadi ne dan kadan wal akhiratu lahira khairul liman ittaqa ta fi alkhairi ga wanda ke da takawa saboda ita rayuwa ce ta dindindin wala na fatila ba a zaluntan ku ko da kwatankwacin hancin dibino mun yi bayani akan fatila mun yi magana akan me kitimir da kuma me da naqir wadannan ababe guda uku mun yi bayani akan su ba sai mun maimaita su ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah daga nan gidan radio express fm aka saurari fassarar tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr isa ali fantami shirin da kamfanin gera oil mills nigeria limited ke daukar nauyin kawo muku ashir umar ke cewa mu kasance a cikin wani sabon shirin